نعم كيكاتي اهدنا الصراط mustaqim Allah na roke ka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Allah mu roke ka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Domin wanda Allah ya shiryar da shi to ya futa. kamar yadda Allah ya ce mai yahdihi Allah muhtad wanda Allah ya shiryar da shi to shi shine shiryayye wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda kuma ya bace to baka samun wani majibincin wanda yake zai shirya da shi shi sa maluma su ce wai shiriya ta hanya biyu ne akwai katari shirya ta katarin da Allah ke ba mutum wannan kebabbe ne daga Allah isa wanda Allah ya shirya da shi to ya kuta magana Allah kankani ne sai ya shiga zuciyar shi shi mai aiki wa'azi kwaya ɗaya zai ji ya girgiza shi ya tuba ya koma zuwa ga Allah domin Allah ya shiryar da shi ya samu katari daga Allah idan Allah bai shirya da mutum ba bayan da za ka yi kamar yadda lokacin da baban babban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Abu Talib baban Saidina Ali irin hidiman da ya yi da addinin musulunci ya taimaka ma annabi ya ce ba zai yadda har yana rayu a cutar da annabi ba bai yi imani ba amma ba a cutar da annabi ba a cutar da shi annabi yayi babban shi ya yi mai ya tuba amma ina Allah bai ba shi shirya ba har ya zo kai lokacin da yake kwanci kan gadon mutuwan shi yana ce mai ya babbana ka ce kalma la ilaha illallahu kawai ko baka kara ni Muhammadu rasulullah ba ya zama hujja in yin tsayance ce ka gobe kiyama ya ce ina yana jin kunya annabi ya masa har Allah ya ce ma ka la tahdi man ahbabta wadakin Allah mai man yasha yace kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka shirya da wanda kake so ba Allah shi ke shirya da wanda yake so Allah ke shirya da wanda yake so shi sa shirya in Allah ya shirye ka shine shirya kamar da Allah ya gaya mana cikin inna hudallahu wal huda shiryan Allah shine shirya shi sa kina roƙon Allah na roke ka ka shirya da ni hanya madaidaiciya domin idan sa'anan shirya na biyu shine wannan hanyar nan da Allah ya ba annabawa da masu min shi da malumma su ma su yi wa'azi da su yi wa'azi tun da Allah ya ba mutum hanyar shirya shi kenan shi shi ma ya bi kai shi wurin Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratal mustaqim yace annabi wallahi kai kana shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya kisan Allah ya maka katare shirya Mun an yi maganin Allah shi ki ga zuciyanki ya karbe mun an miki wa'azi shi ki ga zuciyanki ya karya domin kin roki Allah yi min ya shiryar da ke an ce karya bai kyau da kyau da sauri zaki bari an ce gulma bai kyau da kyau bai da kyau da sauri zaki bari an ce zalunci bai da kyau da sauri zaki bari an ce ha'inci bai da kyau da sauri zaki bari an ce gaba bai da kyau kina ji wa'azi da sauri zaki bari an ce rawa bai da kyau da sauri zaki bari an ce zalimci bai da kyau da sauri zaki bari domin saboda Allah ya yi ya shiryar da ki ya baki shirya shi sa kwaya ɗaya ne ake magana ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah sai kuma kina jin tsoron Allah domin kin samu wannan shirya yasa yar uwa idan kina karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ki tafadin shi har cikin kuryan zuciyanka zuciyanki Allah na roke ka ka shiryar da ni hanya madidici. Allahu akbar ruwa Allah ya ba mu shirya mu duka baki daya Allah ka shiryar da mu baki daya ka shiryar da mu ka shiryar da 'ya'yanmu ka shiryar da zuri'anmu ka shiryar da mazajenmu ka shiryar da dukan al'umman musulmai me yasa muke karanta wanga sura kullum rana guda kin karanta shi su goma sha bakwai banda na filfili sallolinki da kike yi su goma sha bakwai amma ba shirya tare da ke lullubi kin kasa yi hijabi kin kasa sawa mayafi kuma mayafi kin kasa yafawa me yasa kin kasa sayawa ma Allah a lokacin da musiba ya same ki kin kasa yarda da irin rabon da Allah ya baki kin kasa bari hasada hasadan tsakaninki da yarwanki gaba gaba bai da kyau ana haramu ne haramu ne Allah bai karban sallan masu gaba Allah bai karban sadakan masu gaba Allah bai karban alkhairin masu gaba ana hawa da aikin mutane daga sama alhamisi da litini idan an kai Allah ya ce ku koma da ayyukansu ku tura musu ban su har sai ranar da suka shiryo kuma ana muna wa'azi kulli yaumi ana muna wa'azi me yasa zuciyanki yake dake kamar ni na yi radiyo ko shekara nawa ne in mace in ta ce ta iya gaba wallahi na fi ta iya gaba ta zo mu je mu aini gaba ko aiki na ne kuma kullum kira karanta iya in ihdina siratal mustaqim in dai shirya ya kai gare ki yar uwa in shirya ya kai gare ki to wallahi zaki guji abin da Allah bai so don me yasa zaki bari saboda Allah don Allah ya ce ki bari don shi ke da ikon ki don shi ya ce ki yi ya ce ki yi ki yi shi ya ce ki bari ki bari shi sa saboda shi zaki bari ba don ita ba ba don ita ba kamar da Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbir wa ma sabaraka illa lillah kai hakuri amma hakurinka nan ba don kowa za ka yi ba saboda Allah ne kin yake gaba da ta shekaru kuma komi bai ta baki ba don ba ta baki ce ba ta baki sha amma me yasa za ki yi magana da ita domin Allah ya harafta ki ya ci haramu sai da gashin kayan gashi haramu sai da kayan gashi karan gashi haramu yin kisun karan gashi haramu fidda gira aikin fidda gira haramu aikin sa a kaifu haramu duka an gaya miki haramu amma don me zaki bari saboda Allah za ki bari domin shi ya ce miki haramu ne shi ya ce bai son ki amma kin ga dama za ki ke amma shirya na cikin zuciyarki kina tsoro Allahu akbar Allah ka ba mu shirya ka bar karshen mu kuma yayi kyau akwai wata boyan Allah wanda ta rasu sakaran jiyan nan Tana aikin sai da kayan gashi kayan gashi kayan mai kayan da aka ce haramu duka amma da Allah ya bata shari'a ta shigo cikin kungiya ta ji maganan Allah ta ji wa'azi ta ji abin da Allah bai so ta je ta tattara duka ta sa bola ta ce in don wanga kudi zan ci ne to shi dai in saura nuwa. ta girgizu amma karshe Allah ya yami ya saya da dugaduganta ya komo mata da shi bak amma ta gaji amma yau ta tafi kabari inda ma da ta yi ba ta wuce ta bashi kuma za ta taje ta yi hisabi hisayen uwaye mu Allah shirya Allah shirye kikin kin shiri ke ce shiryayya Mun Allah shirye yake gode ma Allah in kika gane shirya wurin Allah kike nema kina faɗi har cikin yanzu zuciyanki domin Allah ya ya shiryar da ke amma idan baki gane abin da kike fari ba kin fari shi iska na wucewa ihdina siratal mustaqim siratal mustaqim amma baki san me kike fari ba amma kina ce Allah ka shiryar da mu hanya madaidaici duk hanyar da zan bi ka bari ya zama shine hanyar gaskiya yar uwa kin san hanyar rawa ba na gaskiya bane zuciyanki ke so gaba ba hanyar gaskiya bane zuciyanki ke so karan gashi ba hanya mai kyau bane ba aikin musulmi bane aikin fidda gira annabi sallallahu alaihi wasallama ya sine ma mai fidda gira da wanda ake fitemawa ya sine ma mai wanda ke sai da gashi alwasila wal mustausila Allah ya sine musu masu sawa da mai yin kisun duka muna jin ana wazi inda akwai shirya mun bari ba shi kada ne aiki ba yar uwan kina da wanki bari ke gulma ne aikin ki maganan mutane an mimanci ki doki na wanki kai nan ki doki na wanki kuma kina jin Allah na magana ana ce hey bai da kyau kyafate da zunde bai da kyau wailul li kulli humazatin lumaza Allah yayi magana in akwai shiriya da sauriyar uwa zaki bari mu nemi shiriya wurin Allah shiryar da mu ya fidda mu kan hanyar da bai da kyau za ki gidan boka sai kin boye sai kin labe ke da kanki kin san bai da kyau an dai akwai shirya kin saya ma Allah wallahi ba za ki je ba gobe da nisa don ya sabbatar da yar uwanki ko ya sabbatar da diyan kishiyanki ko ya kori kishiyanki gida ko saboda ta yi wari ke kawai za a ji da ke subhanallah in akwai shirya wan ba za mu yi ba ihdina siratal